بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم yan uwana daga inda na gwada muku dinnan ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho nan ne ake cewa rauda ma'anar rauda nan ne ah, iyakar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye shine a cikin hadisi manzon Allah yake cewa ma baina baiti wa minbari rawatun min riyadil janna tsakanin mambarin manzon Allah da gidansa duka dausayi ne daga dausayin aljanna shi mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar namu ba ba a tsakiyar masallaci yake ba mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har yanzu a nan ne gurbin shi wannan shi ake kira wannan shi ne mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin wannan da kuke gani shi ne mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan gurin har zuwa yadda kabarin manzon Allah sallallahu yake nan ne manzon Allah sallallahu yake cewa nan dausayi ne daga dausayin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi cewa shi ko wannan mambarin nasa yana kan a tafkin sallallahu alaihi bayan Allah kamar da faɗa cewa can gurin nan yadda jama'a suke yin ziyara ne kamar da kuke gani nan wajen shine kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da za ku gani wasu kofofi ne guda uku ga na farko ga na biyu ga kuma can tsammanin wasu ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan farko ne nan kuma ta biyu nan ne abubakar yake yayin da ta uku a nan ne sai na umar yake amma ba haka lamarin yake ba yadda lamarin yake kamar yadda zan kawai fara da hudu da hudu nan gudun a nan gudun ne manzon Allah da sallallahu alaihi wasallama yake a gaba kaɗan nan ne abubakar yake kun ga sunansa nan gudun kuma sannan sai na umar radiyallahu ta'ala anhu yake a suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama ba daga nan gurin kaɗai ba daga ko'ina kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sallama ta kan je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah ya ce Allah ya samar da wani mala'ika na musamman da aikinsa shine isar wa manzon Allah duk wanda ya masa sallama ya ce malam wani dan wani daga gari kaza yana maka sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa wa alaihi salam eh, manzon Allah ya amsa masa kamar da kuke ganin jerin alhadi a nan gurin kuma suna gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja da alfarma abin da suke yi shine in suka zo kan kabarin manzon Allah suke masa assalamu alaika ya rasulullah ta ku ɗaya mutum zai yi gaba kaɗan sai ya je kan kabarin sayyidina abubakar ya ce assalamu alaika ya aba bakar siddiq yana ɗan kusawa gaba kaɗan sai ya je ya ce assalamu alaika ya umar al-faruq waɗannan su ne manyan abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gudunmawa kuma tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai isa da wannan addinin kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani cewa sayyidina abubakar mutumin manzon Allah ne inna tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا abokin manzon Allah shi ne sayyidina Abubakar sayyidina Umar huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ya taimaki wannan addini ta hanyar hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu mazaje waɗanda da su aka ciyar da wannan addini gaba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan akwai abubuwa da yawa da za ga wasu al'adai ke yi a nan gurin waɗanda ba su da da asali alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya karba cewa Allahumma la taj'al eh, qabri 'id wasnan yu'bad ko 'idan wasan yu'bad cewa ya Allah kada ka sanya kabarina wani wurin biki ko ka mai da shi wani eh, wani abu wani kamar gunkin da ake bautawa alhamdulillah Allah ya hore ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu eh, kulawa da wannan guri ya hore wa addinin musulunci ya allah ya ba malaman wannan ƙasa wato himma da ɗawainiyar wajen wato gwada mutane abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba a wannan guri fatan mu allah subhanahu wa ta'ala allah ya sa mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zama cikin inuwar manzon Allah a ranar gobe kiyama Allahumma salli wa sallim ala rasulih wannan masallaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan mutum ya yi sallah daya a ciki yana daidai da wanda ya yi sallah dubu wani masallacin da ba wannan ba ma'ana sallar azhar daya tana daidai kamar sallar azhar na shekara biyu da wajen rabi a wani masallacin da ba wannan ba ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sanya alhadai su je <clears throat> sai sai to abuna Allah madauki sarki ba ma da dama wazar da ibada kamar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ya ya karantar wallahu a'lam wani